alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amina <clears throat> nake so yau za mu dan tattauna akai dan yi bayani akan sa a takaice shine biyayya ga iyaye Allah subhanahu wataala ya yi mana umarni a cikin alkur'ani a cikin ayoyi masu yawa akan bin iyaye Allah subhanahu wataala yana cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima Allah ya gwama biyayya a gare shi da kuma biyayya ga iyaye domin ya yi hukunci cewar kada a bauta wa kowa sai shi wa bil walidaini insanan kuma iyaye a kyauta musu saboda haka ashe kaga biyayya ga iyaye abu ne wanda yake bayan bautawa Allah babu wani abu da Allah ke so mutum ya zo da shi kamar biyayya ga iyayensa domin akwai na hadisi na annabi tsira da amincin Allah subhanahu a gare yake cewa ridallahi fi walidai walidaini ma'ana yardar Allah tana cikin yardar iyaye wasu kutin lahi fi kutin walidaini fushin Allah yana cikin fushin iyaye mana duk irin biyayyar da mutum yake wa Allah subhanahu wataala in ya zama akwai halal tsakaninsa da iyayensa ko ɗaya daga cikin su to lallai fa wannan biyayyar da yake wa Allah Allah baya su saboda haka idan kana son ku shirya da Allah idan kana son ka samu zaman lafiya a rayuwarka ta duniya ta lahira wajibi ne ka zama mai biyayya ga iyayenka ta kowace fuska illa fuskar da za su zo maka da cewar ka bauta wani ba Allah ba ko kuma wani abu da shafi wato saban Allah subhanahu wataala domin haka Allah yake cewa wa wasalal insana walidayhi husnan wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutayhuma anan ne kare Allah ya ce idan suka yi kokarin jawo ka a cikin abin da baka sani ba baka da sani akan wannan abu wani shirka da Allah ne ko menene haka Allah ya ce anan fala tutayhuma kada ka biya a gare su wajen yin wannan abin amma me wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka nazamce su ka abotar su ma'ana ka zama tare da su a cikin duniya da kyautawa ta abin da za ka yi musu ko da ba musulmi bane ya zama akwai kyautawa ka da su saboda haka Allah subhanahu wataala yana gaya mana a cikin ayoyi na alkur'ani masu yawan gaske wajen falalar iyaye domin iyaye duk mutumin da ya zama yana da iyaye a raye kuma sannan bai yi wani abu da Allah zai shigar da shi a dalilin wannan ba annabi sai da aminci Allah yake cewa Allah ya nisantar da shi Allah ya nisantar da shi Allah ya nisantar da shi so haka ashe bin iyaye hanya ce wadda mutum zai iya samun aljanna ta wannan dalilin ba tare da wani bata lokaci ba domin akwai wato wata aya ta alkur'ani ko kuma ce akwai ayoyin alkur'ani da suke ƙara fito mana da wato fifikon iyaye akan sauran ibadu da yawa inda Allah yake cewa subhanahu wata'ala ke cewa wa wasalil insana bi walidayhi ihsanan hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra wato an yi wasiya ga mutum mutane kai gaba daya an yi wasiya a gare su wato biwaldahi isanan zama suna kyautawa ga iyayensu domin me iyaye guda biyu akwai mace akwai namiji amma sai Allah ya ce hamalatu ummuhu kurhan mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa a cikin tilas a cikin wahala wa wada'atu kurhan ko karhan kuma ta sauke shi ta haife shi a cikin wahala a again cikin wahala haihuwar ma wahala eh sannan a sannan reno shi kansa abu ne wanda yake mai tashin hankali za ka yi mata kashi za ka yi mata fitsari za ka yi mata komai kake so za ka yi mata amma saboda akwai hanana tsakanin ka da ita akwai soyayya akwai kauna sai ta rike wannan abin ya zama shine wato kamar ita abin take so ma kenan ta gani idan kai kashi ba ruwanta da warinsa kanshi sama take ji ita mahaifiyarka shi yasa Allah subhanahu wataala ya fifita haƙƙin mahaifiya ma akan mahaifi kamar yadda wasu sa bai zo wurin annabi sallallahu alaihi tambayar sa waye mafi haƙƙi a kansa sai ya ce ummuka ya ce sai wa ya ce ummuka sai wa sun ummuka annabi sai dai faɗa haƙƙin mahaifiyarsa uku sannan ya ce abuka sannan makusantanka sannan sannan sannan saboda ka ashe haƙƙin mahaifiya ba karamin haƙi ba ne a kan kowane ɗawan da aka haifa kuma sannan idan ya zama mutum wato yana kyauta wa iyayensa ya zai sami yardar Allah idan ya zama yana munna wa iyayensa zai haɗa da fushin Allah saboda haka wulaƙanta iyaye ba karamin musiba ba ce take jawowa domin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi da yake cewa wato bayan shirka da Allah da mutum zai yi laifi babu wani abu da ya fi laifi idan a ce mutum gashi yana wulaƙanta iyayensa shirka da Allah ne kadai zai fi wannan girma a gurin Allah subhanahu ta'ala mafi girman ka irori da annabi safa guda bakwai da yake cewa bu uh, sabu mubiqati ku nisanci abubuwa guda bakwai da suke haddasa fushin ubangiji subhanahu ta'ala da ya kawo cewar wato akwai al-ishraku billah akwai shirka da Allah na farko sannan ya ce wa ukul walidaini akwai kuma wulakanta iyaye saboda yanzu wulakanta iyaye ya zama ruwan dare da zarar mutum ya samu dan wata faraga ya samu wata dama shikenan sai ya zama iyayensa ma ya zama kamar ba iyayensa ba saboda me saboda suna cikin wani hali na babu ko kuma hali na kaskanci maimakon ya kula da su su ɗaukaka su ma sai zama ya wulaƙanta su ya bar su ya ziyaran ma ba za ka yi shi akai akai yana zuwa musu ba Allah subhanahu ta'ala ya fifita mana iyayenmu akan kowane irin mutum a duniya ka samu mahaifiyarka ko mahaifinka wanda kake da shi a raye ka nemi maka addu'a ya fi ka samu kowane irin mutum mai daraja wanda muke rayu da shi a duniyan nan ka samu mutum arba'in su maka addu'a wallahi addu'ar da mahaifiyarka za ta yi maka ko mahaifinka zai maka ya fi waccan addu'a da kowane mutum mai daraja zai maka guda arba'in mahaifiyarka yau ta ce Allah ya maka albarka Allah ya sa ka dace Allah ya maka arziki ya fi ka je gurin kowa ya maka addu'a mutum arba'in masu daraja a duniya to dan uwa kana da wannan damar kai kake wasa da ita kuma sannan ko da mahaifan mutum sun gabata ba su da rai akwai yadda zai yi ya ci gaba da biyayya a gare su yadda mutum ya kamata ya biyayya ga iyayensa ko da sun koma ga Allah subhanahu wataala zai ke bibiyar yan uwansu ne idan akwai kawun mahaifiyarka ko akwai yayarta ko akwai wata kawar mahaifiyarka idan ka ci gaba da kyauta mata kamar mahaifiyarka ke kyautawa in tana kasa idan mahaifinka ne rasu kuma gashi wani abu kake so ka yi masa wanda biyayya ne a gare shi to idan ya rasu sai ka koma wajen wansa ko wajen kanansa ko wajen abokinsa wanda ga suna mu'amala suna jin daɗi a lokacin yana raye sai koma gurin wannan ka cigaba da masa irin abin da kake mahaifinka to ba shakka idan kai wannan kamar mahaifin kai wannan abin so da yana can a kwance amma kuma duk abin da kake wannan bawa nasa a wannan aboki nashi abin yana samun sa kai tsaye kuma sannan iyaye wato idan muka ɗauka za mu ga cewa duk wata ɗawainiya ta duniya babu wani zai iya ɗawainiya da mu kamar yadda ma iyayenmu suke ɗawainiya da mu tun daga kan cikinka har aka zo ka har aka yaye ka aka sa ka a makaranta aka zo aka yi ma kaza aka yi ma kaza aka yi ma kaza ya kamata ka gode wa Allah da Allah ya baka iyayen da suke maka wannan wani bai samu gatan wannan ba wani a yau aka haife shi a yau za a ɗauke mahaifiyar tasa wani ma mahaifiyar tasa yana cikin ta za ta mutu sai an yanka cikin a ɗauko shi kai Allah ya maka baiwa mai ba maki ga mahaifiyar ka a raye tana buƙatar wasu abubuwa na rayuwa bai kamata kai mata dan uwa ya kamata ka koma kai biyayya ga mahaifiyarka idan har kana son ka samu yardar Allah sannan da yawan mutane ba su gane ba wallahi azimu da yawa kuncin rayuwa da mutane suke ciki yanzu yana da alaka da bijirewa iyayensu da suka yi wani ya gudo daga gurin iyayen saboda ka sa shi wani aiki da noma ko wani abu makamancin haka sai ya guje musu to nan guje musu din da yayi in ya fito nema duk abin da zai nema ba zai samu mai albarka ba abin zai nema zai samu din amma Allah ba zai wannan abin albarka ba ya abin zai samu sai ya kare ya abin da zai ci kawai da abin da zai sa amma ya tara ya wani abu mai muhimmanci a rayuwa wallahi ba zai samu ba Allah ya ɗebe albarka a cikin al'amuransa sannan kullun yana cikin damuwa kullun yana cikin bukata kullun yana cikin garari a rayuwarsa ba shi da wani sukuni da zai samu wanda zai ce gashi a cikin nishadi a rayuwarsa kuma ya kasa gane inda ya baro wannan abin ya koma gurin mahaifansa ba maki mahaifiyarsa tana bakin ciki da wannan tafiyar da yayi ba tare da san ranta ba an zo gurin annabi wani sahabi ya zo gurin annabi yana so ya je yaki yaro ne matashi sai annabi ya ce a ummuka hayya shi mahaifiyarka ta rayu sai ya ce eh, yace ka je ka bita za ka samu duk wani ladan da ake zuwa a samu a gurin yaki idan ka koma kai wa iyayen mahaifiyarka hidima za ka samu ladan wannan gaba daya kaga jihadi abu ne mai falalar gaske abu ne wanda yake sa mutum ya samu shahada idan mutum ya samu shahada ya dace to sanadiyar wannan biyayyar ga mahaifiya da mutum zai je yi zai samu ladan wancan jihadin da yake so ya je yi da annabi ce zai je ya zamci mahaifiyarsa da haka yan uwa biyayya ga iyaye abu ne mai mahimmanci a wannan zamani da kowane irin ma zamani amma a wannan zamani da muke ciki ya kamata mu ƙara zage dantse wajen biyayya ga iyayenmu biyayya wajen kowace irin mu'amala zamu da su har Allah ya ce mana wala taqullahuma uffin wala tanharuma kada mahaifiyarka za ta faɗo ta magana ka ce kai haba haba hajiya haba mama haba umma irin kai mata ta magana da zaka iya gaya wa kowane irin mutum a duniya Allah ya ce karin faɗa musu wannan kar ko mu tare su haba da Allah me yasa aka yi haka me yasa kaza kaza kaza Allah ya ce wala tanharu ma kada mu tare su wa qul lahumu qawlan karima abin za mu faɗa a gare su mu faɗi magana mai girma ta girmamawa ya ummi ya ya umma ya hajiya irin wannan kalmomin ya abi mahaifina alhaji kalmomi masu daɗi wanda zai wanda zai faranta masa rai in ya jirga bakinka ko ita jirga daga bakinka za ta ji daɗin wannan kalmar ya kamata ka ke kusanta irin wannan kalmomin da su za ka ke musu amfani amma kada ka je musu da kalmomi waɗanda za su bakanta musu rai ko kuma a faɗi wata magana ba su ji ta ba kai kuma ka je ka yaɗa musu ita domin ransu ya ɓaci babu kyau irin waɗannan abubuwa saboda haka idan muna neman albarka a cikin rayuwar mu ta duniya da ta lahira muna neman albarka a cikin arzikin mu da duniya da lahira muna neman yardar Allah a cikin duniya da lahira wajibi ne mu koma mu kyauta wa iyayenmu mu koma su mana addu'a mu nemo gafarar su su yafe mana mu rabu da su lafiya Allah ya sa mu rabu da wanda suka rage mana lafiya wanda kuma suka kwanta dama Allah ya gafarta musu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh